Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da kuma FM Nomad ko kuma dai ku kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Ka'almasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke muku marhaban lale a shirinmu na daren ranar Litinin 31 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji cewa an yi taro a Abuja game da batun tura manyan sojojin Najeriya zuwa jihar Borno saboda kai ka san cewa lokacin da shugaban Muhammadu Buhari hawa mulki bukatarsa ta farko gare su shine su koma can su mai da hedikwata. kuma an ga amfanin haka. A jihar Filato kuwa al'ummar Fulani da Burane suka ce su fa sun gaji da rikici da juna. shekarun baya an zauna noman haram kiwo haram ba ma son wannan kirasin da aka yi na shekara goma sha biyar sake faruwa a jihar filato crisis da ya ya bata mana zama wanda bai kamata ba a cikin rayuwa To Allah shi kyauta kamar yadda kuka sani yau litini ce don haka Aliyu Mustapha Sokoto na tafa da labaran wasanni amma a takaice yau za a kira wayar mu a kuma bayyana ra'ayi kan yadda ake ganin nakasassu za su iya taimaka ma kansu kamar kullum lamar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna wato sai kuma labaran duniya gyara zama. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. An rantsa da John Kelly wani tsohon babban jami'in mayakan ruwan Amurka da ya yi fice wanda baya bari ta kwana a matsayin babban hafsan fada White House tare da dora masa na wayar gudanar da harkokin mulkin gwamnatin shugaba Trump da ta shiga wata na shida da kama aiki. Zai yi manyan ayyuka da dama, in ji Trump yayin da yake martaba marabtar Kelly. tare kuma da yaba ci gaban ƙasar a fannin tattalin arziki. Ya ce hannayen jari sun cira fiye da yadda suka taba cirawa. Rashin aikin yi ya ragu fiye da kowane lokaci cikin shekaru goma sha bakwai. Kamfanoni suna ci gaba, harkokin kasuwanci suna tafiya da kyau bisa ga binciken ra'ayoyin jama'a, in ji Trump. Muna ƙoƙari ainun, muna da foundation mai kyau, muna da goyon baya, ƙasar tana da ƙwarin gwiwa ina kuma tsammani janar ɗin zai ɗora a kan wannan ci gaban. Trump ya sallami Ryan Priebus wani jigon jam'iyyar Republican daga matsayin na fada White House ranar Juma'a. Trump dai bai daɗe da sanin keli ɗan shekaru 67 ba, amma ya ce aikin da ya yi da ya zaɓe shi sakataren ma'aikatar tsaron cikin gida da irin dagiyarsa a yaƙi da baƙin haure ya burge shi. da yake sanar da sunansa trump ya bayyana shi a matsayin tauraron gwamnatinsa a halin da ake ciki kuma shugaban amurka donald trump ya kori anthony scaramucci ba, zata daga mukaminsa a matsayin daraktan harkokin sadarwa bayan sama da mako guda da mutumin da ke harkokin kuɗi a new york ya kama aiki a matsayin na fadar white house jami'ai sun shaidawa kamfanonin sadarwa cewa Trump ya kori Scaramucci ne dan shekaru 53 bayan bayan da sabon babban hafsan fada White House ɗin ya gabatar da bukatar yin haka. Fada White House zai ta sanar da cewa Scaramucci zai ba da wuri domin Kerry ya iya gudanar da aikinsa ba tare da wata riƙawuya ba. Scaramucci ba sananne ba ne ga Amurkawa kafin zuwansa Washington a tsakiyar wannan wata na Yuli. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ba da tabbaci a wajen taron majalisar zartawarsa a yau Litinin cewa za a magance barazanar Koriya ta Arewa. Da yake amsa tambayoyin wani ɗan jarida, Trump ya ce, Za mu yi maganin Koriya ta Arewa, za mu iya yin maganin su muna maganin komi, ranar asabar kwana ɗaya bayan da koriya ta arewa ta ƙaddamar da wani gwajin makami mai linzami da ta yi kirarin cewa zai iya kaiwa amurka ya yi rubutu a shafinsa na twitter yana tsautawa china makwabciyar ƙasar koriya ta arewa mafi ƙarfi kuma abokiyar ƙawancen amurka mai mahimmanci ya ce china ta bani kunya ba su yi mana komi game da koriya ta arewa ba sai babatu kawai ba za mu bari haka ta ci gaba da faruwa ba china tana iya shawo kan wannan matsalar a cikin ruwan sanyi daga ƙarshe rundunar 'yan sandan ƙasar kenya ta ce tana binciken kisan wani babban jami'in zaɓe christopher sando wanda aka samu a mace a yau litinin ana sauran mako guda da 'yan kwanaki a gudanar da babban zaɓe na ƙasa sanarwar da sifeta janar na 'yan sanda joseph bennett ya fitar ya ce an kai gawan Sandu a gidan ajiyar gawa da ke bayan garin Nairobi ranar Asabar sai dai ba a tantance shi ba sai yau litinin din. Bonnet ya ce rundunar 'yan sandan tana daukar kisan Mando a matsayin babban laifi ya kuma ce suna binciken bin diddigin bayanan da suke samu da za su kai ga kama waɗanda suka kashe shi a kuma tuhume su. Sanarwar da aka bayar mai tsawon shafi biyu bata bayyana sanadin mutuwar tasa ba. Nsando shine manajan fannin fasaha na hukumar zaben ƙasar Kenya IEBC. Yana kuma da kwarewa kan na'urar da za a yi amfani da ita a zaben da za a gudanar ranar takwas ga watan Agusta. To labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda bayan jerin tarurruka game da sake taɓarɓarewar tsaro a arewa maso gabashin Najeriya, wanda ya kai ga hallaka jami'an tsaro da dama. Mukaddashin shugaban Najeriya Yomi Osinbajo ya jaddada umarninsa cewa manyan jami'an sojin Najeriya su gaggauta komawa jihar Borno ga wakilinmu na fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa da cikakken rahoton. a karo na uku a cikin awowi 48 wato kwanaki biyu kenan mukaddashin shugaban kasar najeriya farfesa yemi osin bajo yana ci gaba da tattaunawa ta gaggawa da hafsoshin soja na najeriya a kokarin da ake yi na warware sabuwar matsalar da yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram yake fuskanta a arewa maso gabacin najeriya to ganin cewa har yanzu ba mu samu bayanin cewa za a sauke ko an sauke waɗansu maimayin sojojin ba ko kuma su za su aje aiki a sanadiyar wannan abun asha da ya faru na tuntuɓi malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya domin in ji ƙarin haske akan muhimmancin ci gaba da gudanar da irin wannan taro na gaggawa a daidai wannan lokaci salo da wannan fitina ta 'yan ta'adda ta ɗauka a ƙasa abu ne da ya damu gwamnati ya kuma damu kowa da kowa wanda dole a san yadda za a yi wa abin makama makasudin wannan tarurruka shine gwamnati ta duba ta ga irin matakan da ake ɗauka sun yi daidaito da irin kalubale da yake fuskantar gwamnati wato a kasashen da suka ci gaba duk inda aka kai wa sojoji da al'umman ƙasa samami sau da yawa irin haka kana ganin an yi wani gyara da garan balo ko ya kai ga saukewa na maiman jami'an soji ko masu jami'an manya masu aji saboda kasawa da aka gani ta bayyana a wannan karo me yasa ba dauki irin wannan matakin ba to ai ya dogara ga me ake so a cimma shin so ake yi kawai a eh, kori mutane daga aiki ko kuma so ake a samu saukin wannan lamari da ake ciki wannan mataki da shi mai rikon shugaban kasa professor oshibanje ya dauka na gaggawa shine kwamandojin nan na sojojin najeriya su sake komawa maiduguri kai ka san cewa lokacin da shugaban muhammadu buhari ya hau mulki bukatarsa ta farko gare su shine su koma can su mai da hedikwata kuma an ga amfanin haka to watakila ganin nasarori da aka samu ci gaba da aka samu a wannan yaki watakila duka sun baje sun fashe an dawo nan abuja to eh, an ga bukatar ta taso dai a tura su hakan shi yasa aka ce to duk su zabura su koma can maiduguri din su kafa hedikwatar su a wurin rundunar mayakan najeriya sun nuna cewa akwai bambanci da irin wannan yaƙi na ta'addanci lokacin rani babu ciyayi babu bishiyoyi da za su ɓoye mutum muna cikin damuna yanzu yanzu idan damuna ta zo ta kawo wannan laifin kwamanda na soja ne su wa'annan su suna da nasu tasiri alaka makin soja ko gidan su ko lallai kan kuma a gaida umar faruk da wannan rahoton daga abuja kuma bari mu kaɗa jihar filato inda a nan kuma al'ummar ne da fulani ke cewa su fa sun gaji da rikici da juna don haka a taimaka musu zauna lafiya zainab babaji gare ki Shugaban kungiyar Miyatti Allah reshen karamar hukumar Basa Umar Dakare ya ce ba sa fatar ganin rikicin da ya auku a shekarun baya ya sake faruwa. Domin akwai shekarun baya kamar shekara goma sha biyar an zauna noman haram kiwo haram. Yanzu an samu zaman lafiya to muna son kowa ya kula da kayansa duk wani yaron da muka same su suna sanu a gonakin mutane kungiyar Miyatti Allah ba ta lamunta ba su kama su ta hukunta su. Domin wancan rikicin da aka yi mun yi asara wa'yansu suka rasa dukiyansu da gidajensu da rayuka sun yi hijira suna san wahala to yanzu tun da mun samu zaman lafiya su dawo su same mu kuma muna kira da su wayannan mutane masu gonakin gaba daya duk wanda aka yi mashi barna kar ya dauki doka a sa ya kawo ma kungiya domin a samu a kai ga hukuma a hukunta wanda yayi ba ma son wannan kirasin da aka yi na shekara goma sha biyar sake faruwa a basa local government da jihar Filato da ma nigeria gaba daya shugaban kungiyar raya yankin Rob a karamar hukumar barkin Ladi Joseph Chalom Jack ya ce suna fatar ganin dangantakar su da Fulani ya koma kamar yadda da yake ina rokon jama'a na wannan gunduma da biram ɗin da fulani da hausawa da sauran kabilu yadda muka tashi muna yara ƙanana muna tafiya makaranta tare muna yawon eh, sallah tare muna yawon kristimati tare wannan crisis da ya zo ya ɓata mana zama kowa yana shakkan ɗanwansa wanda bai kamata ba a cikin rayuwa a yanzu nan mutanen da suna so su koma su je su yi ginin gidajensu in sun yi tubali sai a zo a rushe suna zama gidajen waɗansu a ɗaki ɗaya ka samu mutane wajen biyar ko bakwai suna zama waɗansu yara ba su da uwa ba su da uba wannan abun yana ba mu ciwon kai sosai mun ji daɗin yadda gwamnati tana kokarin jawabin yadda za a samu zaman lafiya a zo a bincika mini damuwa na zaman mutanen kai kabilan birama da sauran yan mu fulani zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria To Allah sa an ji. To an ba kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin naƙasassu za su iya taimaka ma kansu da kansu. Kafin nan ga ƙarin bayani. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, daga Nasarawa, wake kan layi. Assalamu alaikum suna na shafa ne kasin magaji ɗanya Musa a kuma jihar Nasarawa Malam Ibrahim barka da aiki. Barka da shafa le shafa mana muji. Malam Ibrahim gwamnati wato a gaskiya wannan batu na kasance wallahi ina ganin kamar kaga makarantun nan da aka bude na nakasassu a gaskiya bisa billahi ina ganin in suka tsaya makarantar nan wallahi za a samu abin yi saboda musamman a nan a jihar nasarawa akwai nakasashe allah ya taimake shi bai taba karatu ba amma allah ya taimake shi an bude makarantar su a lagos ya tafi gashi allah ya taimaka kuma ya gama ya dawo ya dan samu abin yi da fatan su za su iya taimaka makama 'yan uwansu kuma akwai hanyoyi na sana'o'i don wayansu za a ga cewa ba su da kafa ne amma suna da hannu da za su iya yin aiki wanda zai rika taimaka musu wayansu kuma za a gan su a'a hannu ne ba shi amma akwai kafa inda za su da dan koda ma sai da kaya abin da fatan za su yi kokari da wannan Allah kuma ya sa mu zauna lafiya kuma mu gama lafiya To mun gode shafale bari mu matsa kusa da kai amma a plateau wake kan layi a Jos. Bala Komanda ne daga Bukur Jihar Plateau. To Bala Komanda muna jinka. yawa to tsakani ga Allah kamar abin da ya shafi su wa'annan nakasassu ya kamata ya zamance tunda alhamdulillah da yawa mafi yawa akwai yanzu wa'anda suke da sana'o'insu a hannu da aka gansu suna suna gyaran kekuna suna kera kekuna nasu na guragu da sauransu kuma suna gadaje na makarantu da sauransu to ya kamata gwamnati ta shiga cikin al'amarin mutanen nan ta tallafa musu ta taimaka musu maganan barace-baracen nan ya zama sai tarihi To mun gode sosai kana gab da gama kuma layin ka katsi amma ka kammala komai da fatan gwamnati za ta ji ta yunkuro ta taimaka mana kasassu. A bari mu je mu Baucin Yakuba wake kan layi. Sunana Ibrahim Musulmi daga Azare jihar Bauchin Najeriya. To Haji Ibrahim gare ka. Magana ta gaskiya wannan tsarin da To da alamar layin malam ibrahim ya katse to bari mu je mu ka to layin katsina ma ya katse to ina ji ina ji ina ka okay to muna jin ka muna jin ka malam na katsina suna na buhari ma funtuwa ggy to muna sauraron ka buhari waƙi hakika gaskiya wannan makaranta da aka bude ta na kasassu gaskiya abin alfahari ce hmm. saboda yanzu haka mu ana ina tare da wa'ansu su na kasassun ne ba su da kafa kuma amma sun kasance yanzu haka suna dinki da dinke-dinke da hana kaya dan yanzu kaga da sallah wallahi abin ka gani sai ya baka mamaki shagon su ya cika da mutane in gaya ma suna ta dinki suna samun su hmm. kuma ga su suna sai da sana'ar su ta recharge card din na haka To, da fatan al'umma za su taimaka musu wajen sayan kayakinsu ita kuma hukuma ta yunkuro ta yi abin da take iyawa. Bari mu je mu Kaduna garin gwamna ke kan ya Kaduna. Ibrahim eh, ka almasi barka da aiki barka da yamma. Barka da mai redo. Sunana Alhaji Musan Garo mai redo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Gare ka. so alhamdulillah idan muka ɗauki wannan al'amari gaskiya ba karamin jin daɗi na ya farin ciki da murna. Saboda eh, ka almasi idan muka ɗauka kaga mu kan yanzu a jihar Kaduna inda a ce za a sami irin wayannan makarantu kamar guda biyu ko guda ɗaya ce ma a jihar Kaduna kaga za a rage irin wayannan abubuwan da suke faruwa amma abubuwan da ke faruwa gaskiya al'amari a ce na kasashe bai da aikin yi ana kyamar shi a cikin al'umma kaga shi ne yake kawo wani mutum ma za ga ya kulli zuciya ya mutu amma in a ce ana samun makarantu haka za a buɗe ko kuma a buɗe wani ma'aikata wanda za a samu su rika yin tsince da wasu aikace-aikace da walda da sauransu to gaskiya da ba an samu ci gaba fiye da haka kiran da muke gwamnatocinmu na arewacin najeriya a tallafa wa mutane da ayyukan yi shine kai mafita ƙarshe ne maka fatan alkhairi a tashi lafiya alhaji musa garo na gode to alhaji musa mun gode bari mu kaɗa bauchi garu wake layi a bauchi Assalamu alaikum suna na Rabiu Datti Gwalolo karamar hukumar gama Bauchi State. To muna jinka na Gwalolo. a zahirin gaskiya na kasa su da yawa waɗanda suka tsaye da zuciyarsu za su iya sana'a za su nema abincin su za su taimaka wasu. Oh. Domin za ka ga wasu suna kasa wasu kayayyaki suna tarwa suna daga zaune. Oh. Wasu za ka ga suna sayar da chat card, wasu za ka ga suna sana'ar hannu. Duk wanda ya daure zuciyarsa ya daure ya dage ya dage to ba zai nemi bara ba. Oh. Sai ma ya taimaka wasu. Rabiu Datti Gwalalo karamar hukumar Gama Bauchi State Nigeria. To mun gode Hajira bari mu koma Kaduna garin gwamna ke kan laya Kaduna. Kalmasi barka da lasariya. Barka da warhaka. Sunana Murtala ina yi kiran ku da garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Murtala. To na farko dai in za mu gaya mu kanmu gaskiya shi dole gwamnati ta fara ba su taimako na gaggawa tukun ma'ana za ga wasu guragu ne ba su da keken hawa da za su je gun sana'a ko da ma a ce wani na dan da kati ko yana dan da recharge ko kuma yana dan tela ko abun nan yan makaho ne kuma yana neman wani dan jagora shi kadai ba zai iya daukan kanshi zai gani ya kai gun sana'an shi ba na farko ke kuma mutane su taimaka musu yau idan ka ga shagon mai lafiya ga wanda yake da dan nakasa haka to a cikin kayan dan masu nakasa na haka zai ja ra'ayin saura da tunda suna ciki ma ai gara ma ba za su je bara ba ko makamancin haka in shawarar da muke ba hukuma kenan tashi lafiya to mun gode murtala Allah sa al'umma ta ji wannan shawara taka mai muhimmanci bari mu kada can kurmi wake kan layi a Oyo Alhaji Rabiu Abdullahi Dandume daga jihar Ibadan Najeriya to na Dandume amma a Ibadan wato su wannan nakasassu a zahirin gaskiya idan aka tashi tsaye aka taimaka masu akwai kasassun da yawa ma sun fi masu lafiya zuciya amma rashin taimaka wannan yana kara taɓarɓara lamari idan aka tashi aka taimaka masa da ainihin gwamnati da ainihin attajirai idan suka sa to wallahi za su taimaka ma wasu ma ba su kansu ba to mun gode sosai mun gode sosai malam na ɗan dumi to har yanzu dai muna can amma kusa da arewa wake kan layi a ajakuta jiniya lalo ne da ajakuta jihar kogi to muna jin ka injiniya o kira nike ni da baki a jihohin najeriya hmm. a samu irin makarantun na kayan saboda samu aiki yi su yi karatu ga baki kuma a tallafa masu sosai ba kaɗan ba idan sun yi sana'a a inganta sana'a a tsayanci a daraja ko ina haka zai fi za su ji daɗi ya lalata da a ja ta jihar kogi suna maka fata alheri To mun gode da wannan shawara daga kogi wato a jakuta a jihar kogi muka kammala wannan shiri mun gode mu kowannen ku da ya bada gudunmawarsa da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Ga shiri na gaba. Labaran wasanni. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shirin labaran wasanni a wata rana ta Litinin. To yau za mu fara ne a kasar Ghana inda kungiyar kwallon kafa ta mata wato Black Queens suke cikin bacin rai bayan da suke zaman kashin wando na lokaci mai tsawo suna jira a biya su kudaden su na allowance allowance da aka daɗe suna taruwa kuɗin kuma har yanzu ba a biya su ba duk da cewa ita hukumar kallon kafa ta ghana ta karbi mangudan kuɗaɗe da suka kai kusan dala 750 a bisa niyyar cewa shi za a amfani shi a biya wannan kuɗi ɗin ita kanta ma'aikatar ta wasanni ta gane tun kamar makonni biyu da suka shige suka kira taron manema labarai suka ba da sanarwar niyyar su na cewa za su biya wannan kuɗi da zaran sun samu shi wancan mankudan kuɗin da ya shigo hannunsu yanzu amma yanzu makonni biyu bayan karɓar wannan kuɗi har yanzu ba a biya kuɗin ba abin da yasa wasu ke ganin cewa ma'aikatar da ya bata so ta biya kuɗin ne rahotanni sun nuna cewa matan na black queen suna bin bashin akalla dala dubu goma sha biyu na amurka kudaden allowance allowance na kamar shekaru biyu da suke bin bashi da ba a biya su ba kwanakin baya ma sai da abin ya kai su suka shirya gagarumar zanga-zanga a bakin harabar ma'aikatar wasanni ta ghana din don rashin biyan su wannan kuɗi din amma dai har yanzu suna nan suna jira. an yi wata kwallo inda maiden city suka caccaki manchester united amma ba ta manyan 'yan kwallo ba ne ta yara ne 'yan kasa ga shekaru goma sha hudu da aka yi inda su 'yan maiden city din suka lallasa manchester united da ci uku da daya a wasan da suka yi na cin kofin yudan wanda akan saba yi tsakanin manyan kungiyoyin kwallon kafa wato yaran su 'yan kanana kenan yanzu haka ta wannan gasa ta wannan lokaci ana ta ne tsakanin su 'yan manchester din da sauran kungiyoyi da suka hada da ita Maiden City da Seattle Sounders da Crystal Palace da kuma Nottingham Forest. Ita wannan gasar cin kofin Yodan ta wannan shekara a yau yau dana aka fara ta har zuwa hudu ga wata za a ci gaba da yin ta a Sheffield. to bari mu kakari a mali inda allah ya kiyaye a wani mummunan hatsari da ya samu kungiyar kwallon kafa matasa 'yan kasa ga shekaru goma sha bakwai da ke cikin mota wacce kuma ta zo ta faɗi a kusa da babban birni ya musokro wanda suka ga abin da ya faru sun ce an ci sa'a ba wani mummunan rauni ko mutuwa da aka samu amma dai akwai wani yaro na wani ƙauye da ke kusa ga inda abin ya faru wanda aka ci ya samu mummunan rauni shi yaron al'amari ya faru ne lokacin da tayar mota nan ta fashe kuma mota sai ta juya ta fada cikin wani kwadaddafi da ke ƙauyen ilibu wanda aka ci wuri ne da kamar kilomita 60 na raba shi da yamma sokoro din daman dai su wannan matasan sun fito ne daga abuja za su koma gida ba mako inda suka ciyo lambar azurfa a wani gasar kwallon kafa na matasa na kasashen da faransa ta mallaka a can afirka mali da yanzu haka ita ce zakarar da ke rike da kofin 'yan kasa ga shekaru goma sha bakwai na afirka saboda haka su ne ma za su ci afirka din a gasar cin wannan kofi na 'yan wasa 'yan kasa ga shekaru goma sha bakwai na duniya da za a yi a kasar india juma abin da ya samu kenan a shirinmu na labaran wasannin wannan litinin sai kuma wata idan allah ya kan a huta lafiya yanzu kuma ga sharhin murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a cewar wani rahoto da ma'aikatar tsaron amurka ta fadda na shekarar 2016 Ƙungiyar ISIS ta kasance ƙungiyar 'yan ta'adda mafi ƙarfi wadda ke jan ragama da ƙarfafa wasu ƙungiyoyi da jama'a a faɗin duniya. Amma ƙungiyar ta fuskanci koma baya don ta rasa yawancin yankunan da ta mallake a Siriya da kuma Iraki. Yayin da koma bayan ƙungiyar ya ƙaru sosai, ISIS ta tura mabiyanta daga Iraki da Siriya su kai hare-hare a wajen ƙasashen gabas ta tsakiya. Ta kuma ƙarfafa gwiwar mabiyanta akan aikata irin waɗannan hare-haren a wasu ƙasashen. Ƙungiyar Alƙa'ida da sauran ƙungiyoyin da ke da alaƙa da ita sun yi amfani da gwamnatocin da ba su da ƙarfi a wasu ƙasashe da yankuna don ci gaba da zama babbar barazana ga duniya. Ƙungiyar Alƙa'ida da ke mashigen ƙasashen Larabawa har yanzu na zaman barazana ga ƙasar Yemen da yankin ƙasashen Gulf da Amurka duk da kisan wasu manyan shugabannin ƙungiyar da aka yi. Ƙungiyar Al-Nusra Front mai alaƙa da Alƙa'ida a Siriya na ci gaba da yin amfani da tashin hankalin da ke faruwa a ƙasar don kare yankunan da ta maida tangarta a sassan arewa maso yammacin Siriya. Ƙungiyar Al-Shabab kuma na ci gaba da kai hare-hare daban-daban a faɗin Somaliya da wasu sassan Kenya. Duk da karya lagwan shugabannin ƙungiyar da aka yi da kuma ƙaruwar ɓallewar wasu daga ƙungiyar. Haka kuma a Afghanistan, ƙungiyar na ci gaba da fuskantar koma baya. Abubuwa biyu ne suka yi tashi a shekarar 2016. Abu na farko shine ƙungiyoyin 'yan ta'adda sun kafa tangayensu a yankunan da babu gwamnati da yankunan da ake rikici suka kuma yi amfani da wannan damar wajen ƙara mamaye wurare. Abu na biyu shine ci gaba da kai hare-haren ɗaiɗaiku marasa alaƙa da wata ƙungiyar 'yan ta'adda musamman akan fararen hula a wuraren da jama'a ke taruwa. Abu na ƙarshe shine har yanzu Iran ce babbar ƙasar da ke ɗaukar nauyin 'yan ta'adda a faɗin duniya. Tana taimakawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda a Siriya da Iraki da kuma a faɗin gabas ta tsakiya. Rahoton na ma'aikatar tsaron Amurka ya kuma haɗa da wata ƙididdiga da hukumar nazari da yaƙi da ta'addanci ta ƙasa da ke jama'ar Maryland da ake kira START a takaice ta yi. Hukumar START ta lura cewa an samu raguwar hare-haren ta'addanci a fadin duniya da kashi tara cikin ɗari. Haka kuma mace-mace sakamakon hare-haren ta'addanci sun ragu da kashi sha uku cikin ɗari idan aka kwatanta da na shekarar 2015. Wannan ƙididdigar an yi ta ne bisa la'akari da hare-hare da mace-macen da suka faru sakamakon ayyukan ta'addanci a ƙasashen Afghanistan da Siriya da Najeriya da Pakistan da kuma Yemen. A lokaci guda kuma an samu karuwa hare-haren ta'addanci da mace-mace a ƙasashe da yawa, ciki har da Iraki da Somaliya da Turkiyya, a cewar muƙaddashin shugaban hukumar yaƙi da ta'addanci a cewar Justin Severo bayan da aka fidda rahoton a ƙarshen wannan watan na Yuli. Amurka za ta ci gaba da bada tallafi wajen yaƙi da ta'addanci a ƙasashen da ke ƙawayenta yayin da a lokaci guda kuma tana mai da hankali a kan ƙoƙarin magance masu mummunan tsatsauran ra'ayi. Wannan shi ne sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To yanzu kuma ga Grace ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. shugaban amurka donald trump ya kori anthony sakaramuci ba zata daga mukaminsa a matsayin daraktan harkokin sadarwa bayan sama da mako guda da mutumin da ke harkokin kudi a birnin new york ya kama aiki a matsayin wannan na fada white house jami'ai sun shaida wa kafofin sadarwa cewa trump ya kori sakaramuci ne dan shekaru 53 bayan da sabon babban hafsan fada white house ya gabatar da bukatar yin haka fada white house ta sanar da cewa sakaramuci zai ba da wuri domin keli ya iya gudanar da aikinsa ba tare da wata tsangwama ba an rantsar da john kelly wani tsohon babban jami'in mayakan ruwan amurka da ya fice wanda baya bari ta kwana a matsayin babban hafsan fadar white house tare da kuma ɗora masa na wayar gudanar da harkokin mulkin gwamnatin shugaba trump da ta shiga wata shida da kama aiki zai yi manyan ayyuka da dama in ji donald trump yayin da yake wato gabatar da keli tare kuma da yaba ci gaban da ake samu a fannin harkokin tattalin arzikin ƙasa. To masu mu da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu wacce ta taya ni gabatar da shirin da Julie leather creation wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan Musulman Altarwali. ni naku ibrahim kalmasi garba daga nan washington dc ke muku fata alheri kuta lafiya sai kuma gobe idan allah yi mu